dubban jama'a ne dai rikicin boko haram ya tilasta wa gudun hijira a ciki da ma wajen najeriya bai ku ga waɗanda aka kashe musamman ma a jiyan adamawa borno da kuma jihar yobe da ke arewa maso gabashin kasar to sai dai kuma kawo yanzu tuni lamura suka fara komawa daidai musamman ma a yankunan da aka kwato daga hannun mayakan na Boko Haram kuma sakamakon wannan kwanciyar hankali ne ma ya sa yanzu hukumar zabe a Najeriya a INEC soma gudanar da aikin sabunta katin zabe a yankunan da aka koma alal misali a jihar Adamawa ɗaya daga cikin jihohin da balahirar boko haram din fi shafa yanzu haka fa aikin sabunta katin zaben ya soma samun nasara barista kasim gana gaidam da ke ma zama kwamishinan zaɓe a jihar ya ce biyo bayan taron masu ruwa da tsakiya waɗannan yankuna na ƙananan hukumomin bakon da a ba suka fada hannun mayakan boko haram yanzu haka aikin sabunta rajistan zaɓe na fa gudana inda koma ya bada misali da aikin a ƙaramar hukumar madagali da har yanzu ma ke fama da burbuɗin yan boko haram mun rajista kamar mutane dubu ɗari da bakwai haka wato shine 107,000 muka yi risarin a duk lokacin government din gaba daya sai dai matsalan idan aka je yin rajista din dala a tabbatar a sa hankali a tabbatar cewa ya tsotsin ya zauna sosai saboda kwamfuta yana rejecting kasan shi registration da aka yi din akwai wanda aka fara a april mm. zuwa july 30 wato shine phase 1 kenan mun register din mutane 52,287 so a cikin wannan na phase 1 din saboda matsalan ya tsotsi an samu kamar dubu tara wanda ba su shi daidai ba mm. sai an za mu samu lokaci sai an tantance commission ta yi approving ta tabbatar cewa haka ne a sake kiran a sake aka sai mu je mu display a baza sai kowa zai duba ya gani inda yana da matsala sai ya sake tunda ka san research din ana ta yi za mu dinga yin research din naji har ma baɗi insha Allah wai to kaman wadannan eh. ƙananan hukumomi da Boko Haram ya fi shafa eh ina da sunan sanar maka cewa dai zuwan nan har na gama tawarin local government 21 eh. duk na zagaya ba inda mun je har ma daga har Gulak din naje wato da naje Gulak din naga abuwa dai kasan sai kaji kaji za ga abubuwa da lafiya ko ana cini mai kasuwa yana kasuwancin shi yana kuma da komai sai muka kirawo shugabanni da yan siyasa da waye duka na madagali din muka yi mitin da su sai muka yi da akan cewa gara ci gaba mun riga mun fara ana da sosai yanzu haka kamar yadda bincike ke nunawa shi dai wannan aiki na sabunta katin zabe ba zai ko samu nasara ba muddin jama'a ba su koma yankunan su ba wanda don haka ne ma yasa yanzu hukumar ba da agajin gawa a Najeriya wato nema ta dukufa wajen samar da cimaka a yankunan da aka koma domin kara musu kaimi Bashir Garga da ke zama jami'in hukumar ta nema mai kula da jin adama da taraba ya ko bayyana inda kwana game da wannan yunkuri. Eh mun yi kididdiga da farko kamar ƙananan hukumomin mubi ta arewa mubi ta kudu a hong gombe maiha sai kuma micika da madagali kamar waɗanda kayayyaki kuke basu ne kayayyakin da muke bayarwa sun hada da masa vita masa fulawa uh, da masara da dawa da kuma waken soya kamar yayi ne domin ah, al'ummar da suka koma na koka kan cewa yanzu akwai wannan matsala na ci maka ya lamarin yake yanzu don mu kam a matsayinmu na hukuma da kuma gwamnatin jihar adamawa muna iya bakin kokarinmu mu tabbatar waɗannan mutane suna zaune lami lafiya ana ba su abinci yadda ya kamata kuma ana tsare musu mutuncinsu. matsaloli da dama ne da rikicin na boko haram ta jawo a najeriya ko da ke kawo yanzu hukumomi a kasar na cewa suna nasu kokari na tada koma da al'ummomin da abin koya shafa ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya